Tambaya ta tara, karanta Suratu Quraysh kuma ka fassara ta. Amsa, Suratu Quraysh. da fassarar ta, da sunan Allah mai rahama mai jin kai Saboda sabon Qurayshawa, sabon na tafiyar hunturu da ta bazara. Saboda haka, sai su bauta wa Allah Ubangijin wannan gida Ka'aba wanda ya ciyar da su ya hana su daga yunwa kuma ya amintar da su daga wani tsoro suratu Quraysh aya ta zuwa ta 4 fassara saban da ƙuraishawa suka yi abin nufi da wannan shine abin da su kasance suna sabo da shi daga tafiya a cikin hunturu da bazara sabansu na tafiyar hunturu da ta bazara tafiyar hunturu zuwa yaman da tafiyar bazara zuwa ƙasar sham suna amintattu saboda haka sai su bauta ubangijin wannan gida wato ka'aba sai su bauta ubangijin wannan ɗakin mai alfarmashi kaɗai wanda ya sauwaƙe musu wannan tafiyar kada su haɗa shi da kowa a wurin bauta wanda ya ciyar da su yana su daga yunwa kuma ya amintar da su daga wani tsoro shi ne wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro na abin da ya sanya a zukatan larabawa na girmama wannan harami da girmama mazauna wurin